Bonne nuit aux amis qui ne captent que la première partie de Arab Show. Nous, on va continuer au deuxième comme d'hab. J'ai dit Jabaz. Peace Africa. sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Aisha Tisila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake shigowa wannan shiri na yau Juma'a goma ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji a Najeriya masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi na mayar da martani game da sanarwar gwamnatin kasar kan ci gaba da rufe makarantu domin dakile yaduwar cutar corona. A jamhuriyar Nijar kuma cibiyar 'yan jaridun kasar ta shirya wani taro a yau Juma'a domin nazari kan matsalolin da ke haddasa tarnaki wajen so mazartar da dokar nan ta hana kulle ɗan jarida akan aikinsa. Kuma kamar kullum yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. an jin rayoyin jama'a kan bayyana tunaninsu a daidai wani lokaci. Ko a Amurka da ya rage watanni hudu a yi zaben shugaban ƙasa. ƙuri'an jin ra'ayoyi sun yi nuni ga alƙiblan da gangamin yakin neman zaɓen ƙasar ya karkata da kuma matakan samun nasarar zaɓe. Ƙuri'o'in ra'ayoyin jama'a da wasu ma'aikatan Amurka suka gudanar na nuni da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kan gaba da shugaba Donald Trump a bincike na cikin gida da kuma jihohi da ake kwatantawa da fagen daga. Jacob Rubashkin mai sharhi ne akan harkokin siyasa ya ce a halin yanzu shugaban ƙasar ba shi da wani matsayi mai karfi a fafatawar. ya ce lallai ba shi da wani tasiri a watan satumban bara biden yana cikin sama da mutum 20 na jam'iyyar democrat da ke neman gurbin takarar shugaban kasa a jam'iyyar su ko magoya bayan trump suna nuni ne da zaben shekarar 2016 lokacin da ake ganin shugaban na baya a zabukan jin ra'ayoyin jama'a daidai wannan lokacin amma kuma ya bada mamaki a ƙarshe jigilar kaya da kayayyakin taimako daga kasar kamaru zuwa jamhuriyar afirka ta tsakiya mara gabar teku yana tafiyar hawainiya ainun lamarin da ke haifar da tankiya tsakanin kasashen biyu duk da yarjejeniyar cewa za a baiwa direbobin kamaru da aka tabbatar da basu da covid-19 dama shiga kasar a halin yanzu ana fama da karancin kayan gwajin cutar a kan iyakar lamarin da ke tilastawa motocin dakon kaya kwashe makonni suna jira Alhaji Umaru shine shugaban hukumar kula da dakon kaya ta motoci a ƙasar Kamaru. Ya ce ɗaruruwan motocin dakon kaya a kan iyakar garuwa Bule ba su samu damar tsallakawa zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya ba. Duk da wani yunkuri da suka yi domin fahimtar da hukumomin sufuri da na kiwon lafiya a Afirka ta tsakiya cewa an gwada direbobin Kamaru kuma ba su ɗauki da cutar lamarin ya ce tura. bisa ga wannan yarjejeniya direbobin motocin dakon kayan da aka tabbatar da ba su da cutar kadai ne za a ba su daman shiga afirka ta tsakiya amma yarjejeniyar ta huskanci matsala sakamakon karancin kayan gwaji akan iyakar direbobin da galibin su 'yan kasar kamaru ne sun fara zuwa asibitocin yankin ana gudanar da gwajin cutar a kansu amma kuma jami'an jamhuriyar afirka ta tsakiya suna watsi da gwajin da aka yi wa direbobin a watan da ya gabata lokacin da kamaru ta tabbatar da mutum dubu goma sha uku sun kamu da cutar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta samu sabbin kamuwa da Corona Virus da sama da dubu sittin da hudu a jiya Alhamis wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta addaba da suka hada da Arizona, California, Florida da kuma Texas. Babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar Amurka Anthony S. Fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyarsu ta buɗe harkoki a jihohin har sai an kawo karshen cutar da ke karuwa a jihohin jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau juma'a cewa an tabbatar da sama da mutum miliyan goma sha biyu suka kamu da cutar a faɗin duniya sama da miliyan uku na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin amurka ne duk da cewa amurka ta gaza wurin shawo kan lamarin shugaba donald trump yana ci gaba da ƙara matsin lamba wurin ganin an sake buɗe makarantu a ƙasar a cikin makonni masu zuwa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kaddamar da wani bincike mai zaman kansa akan matakan yaƙi da cutar coronavirus a duniya bayan wasu ƙasashe suna tinkarar yaƙi da cutar ta yadda ya kamata fiye da wasu lokaci da na sake duban hali da duniya ke ciki kana mu nemi hanyar karfafa dangantakan kasashe wurin aikin ceto rayuka da kuma dakila annobar in ji babban daraktan hukumar who tedros adhanom ghebreyesus a jiya alhamis rahotanni sun nuna tawagar sojojin georgia 28 ta nato da ke aiki na musamman a afghanistan sun kamu da coronavirus to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a kasar su kuma ana musu jinya a asibitin sojojin kasar in ji wata kafar yada labaran kasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron georgia sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara yayin da muryar amurka ta tuntuɓe shi mai magana da yawon rundunar kawance da ke aiki na musamman afghanistan ya haɗa muryar amurka da jami'an tsaron georgia don su yi bayani akan hali da sojojin sun ke ciki an bayyana kasar georgia a matsayin wadda ta fi da gudunmuwa ga nato a jerin kasashe da ba su cikin kungiyar ta nato a aikin da ake yi na musamman afghanistan da kimanin sojoji 900 kawancin sojojin ya ce an samu kamuwa da cutar da dama tun lokacin da annobar ta bulla afghanistan watanni hudu da suka wuce an sandan Koriya ta kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin Seoul Park Won-sun da safiyar yau Juma'a lamarin da ake zargin sa da aikata kisar kai. An gano gawar Park mai shekaru 64 a duniya ne a kusa da kofar shiga tsaunin Bukaksin da ke tsakiyar birnin Seoul a cikin dare sa'o'i da dama bayan da aka bada sanarwar bacewarsa. wuni guda kafin mutuwarsa wata tsohuwar sakatariyar park ta shigar da karan yunkurin cin zarafi ta jima'i Hukumar birnin sun ta sanar yau Juma'a cewa za a gudanar da jana'izar kwanaki biyar a asibitin babbar jami'ar ƙasa ta Seoul. Jaridar Korea Herald ta ce Park ya roƙi gafara ga kowa musamman iyalansa a cikin wata takarda da aka samu a gidansa. Sai dai ba iya gane ko za a gudanar da gwaji akan gawar Park ba. Magajin garin birnin Seoul na farko da ya rasu akan aiki. Park da yake wa'adi na uku kuma wa'adinsa na karshe Ana masa kallon wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Labaran duniya kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Inda masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a Najeriya ke mayar da martani game da sanarwar gwamnatin kasar kan ci gaba da rufe makarantu domin dakile yaduwar cutar corona. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari da ya aiko mana akan wannan batu. A laraban nan ce dai ministan ilimin kasar Adamu Adamu ya sanar da matsayar gwamnati bayan kammala taron majalisar zattarwar kasar. Hakan dai ya sanya ɗaliban Najeriya ne kaɗai ba za su rubuta jarabawar kammala sakandare ba a bana da hukumar kula da jarrabawar makarantun sakandare a Afirka ta yamma ke shiryawa a kowace shekara. Yanzu haka dai 'yan kasar sun fara mayar da martani game da wannan lamari. Ilimin mu na rayuwa na addini da muke tare da shi qur'ani islamiyya wajibi ne mu buɗe gwamnatin mu ta san matsayin mu mu musulmi ne na karo wanda qur'ani kamar jinin cikin wani a bar yara su koma makarantu su ci gaba da koyon tarbiyya malam abdullahi getsa kenan yake tsokaci game da wannan batu a yankuɗar juma'a da ya gabatar a masallacin juma'a na sahaba a nan kano sai dai kwamar ya hashu aibu ungogo wani mai sharhi kan lamuran ilimi a najeriya na cewa maganar gaskiya nan ita ce ba abin da za ka iya danganta shi ga rayuwar dan adam duk abin da zai taɓa lafiyar dan adam wani abu ne gagarumi da ya kamata a tsaya a kallo a kansa kuma ana ganin cewar yara ko da ba zai shafe su ba watan za su iya ɗauka su kai gidaje wanda abin nan um, watan shawo kan al'amarin nan zai zama abu mai wahalar gaske babu kuskure ba ne a hana yin waye ko jarabawa ko shiga karatu muddin shine matakan da za a kare rayuwar al'umma domin karatun da komai da duk wata rayuwa ana yin sa ne dan a rayu a halin yanzu daukan matakai a makarantu zai zama yana da wahala domin hatta yanzu din dukkan matakan da ake tunani an dauka a kasuwanni abin daga baya ya zo ya canja salo mutane suna yin abubuwa yadda suke so kusan ma suna tunanin cewar abin nan babu ita tunanin makomar tarbiyyar yara na daga cikin al'amuran da wasu ke dubawa game da ci gaba da kasancewar makarantun najeriya a rufe Malam Muhammad Mustapha Dandime malamin tarbiyya ne a nan Kano. Gwamnati ta yi gwari. Gwarin da ta yi shine in magana ake ta cinkoso da kuma duk matsalolin ɗaukar irin irin waɗannan cututtukan. Kai da ka buɗe kasuwa, ka buɗe masallaci, gara haka buɗe makarantar dalilin da ya sa na faɗa haka shine duk cinkosan da za ka samu a makaranta na kasuwa ya fi shi kuma duk cinkosan da za ka samu a makaranta wanda za ka samu a masallaci ya fi shi domin makaranta iya yara ne suke zuwa da 'yan matasa masallaci yaro ya je matashi ya je tsoho ya je mara lafiya ya je ma duk ana haɗuwa a masallaci a tafi don kowa ya je halarci wannan alheri amma makaranta wasu takaitattun mutane ne kuma idan ka je makaranta za ka ga shi malamin makarantar ko shugaban makarantar yana da adadin mazauna makarantar ko ɗaliban da suke cikin makarantar wannan islamiyya da boko da haka ne kaga su ne mafiya cancantar yadda za a tsaftace su a gyara su kuma su zauna a bisa tsari yaran nan su ne mahanganmu ta ƙarshe kuma waɗannan yaran da kake gani a cikin waɗannan shekarun su ne mafi hatsari a rayuwarsu da take tafiya a wannan daga firamare aji shida zuwa sakandare karshe idan yaro ya gama kintsuwa ya kintsu idan yaro ya gama lalacewa ya lalace kuma tarbiyya ita ce farkon abin da za a fara tarwatsa ta lokaci guda saboda haka hatsari kamar ba ma ba mai gwamnati ta saki masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar hukumomi a najeriya su kara kaimi wajen lalubo hanyoyin koyar da ɗalibai darussa a yayin da gwamnati ke kokarin kawar da cutar corona a kasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar cibiyar 'yan jaridun kasar ta shirya wani taro a yau juma'a domin nazari kan matsalolin da ke haddasa tarnaki wajen so mazartar da dokan nan da ta hana kulle dan jarida akan aikinsa yayin da a yanzu haka jama'ar kasar ke korafi akan wata doka da gwamnati ke nufin so mu fara amfani da ita don hukunta masu rubuce-rubucen batanci a kafafen sada zumunta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Mani Barma ya aiko mana da karin bayani. A shekarar 2010 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin kare 'yan jarida daga barazanar zuwa kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin jarida. To sai dai shekaru goma bayan saka hannu a kan wannan takarda har yanzu ana fuskantar turjiya ganin yadda ake ci gaba da garkame 'yan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa mahukunta daɗi ba. dalili kenan cibiyar 'yan jarida maison de la presse ta shirya taro domin nazari akan wannan al'amari in ji sakataren ta mai kula da yada labarai suleiman bra kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulka wanda ba mu kayan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi mai amma bin sa aiki da shi misali artikul na 66 shine ke cewa juju baya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne to kun ga tun da aka fara yau shekara goma wannan eh, artikel ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce Wannan na faruwa ne wata guda kacal bayan da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta baiwa gwamnatin kasar izinin sauraron hirarrakin jama'a a waya ko yin kutse a kafafen sada zumunta. Ya kamata a ce dokokin in aka yi a ɗauki fannin ɗan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi ɗan jarida a san da cewa ɗan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba ya yi ba kamar wani activist ko lansallar tun da shi a cikin aikin shi da yake ɗan jarida ya da ka'idodi abin da ake cewa etik dokoki da etikin shi da fitilu jikin shi kenan shi ya san me yake yi wata alkaliya da ke fafutukar kare hakkin dan adam madam goje gazibo maimuna ce aka gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro abubuwan da waɗannan dokoki suka kunsa ta ce mu masanan doka mu muka tsara waɗannan dokoki waɗanda mafi yawancin lokuta ake dukan ku da su ko a bugi 'yan ƙasa da su Dokar hukunta masu ɓatanci a kafafen sada zumunta tana ɗaya daga cikin dokoki mafi tsanani a Nijar, haka kuma tana daga cikin dokoki mafi sarkakiya. Ƙwararru ne suka tsara ta, to amma yana da kyau a matsayinku na 'yan jarida ku iya bambanta waɗannan dokoki biyu. Halin ko in kula da mafi yawancin 'yan jarida ke nuna wa dokokin da suka shafi aikin jarida a nan cikin gida na daga cikin manyan dalilan da ke sanadin aika 'yan jarida jarida gidan yari a nan Nijar, in ji editan jaridar Laru da Ibrahim Musa. Da yake mutane ba su dokowa suna karantawa, ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa. Sai daga baya bayan ka tashi kai wata ka baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza yau da yake yan jarida sun samu dama su tattauna tsakaninsu tare da kwararri na abin da shahi harkar dokoki wannan taro za ya ba mutane damar su fahimci sosai menene wa'annan dokoki sun ka kumsa don su samu su kiyaye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara wani zaman sirri na tattaunawa da shugabannin masu fitikar neman yancin waɗanda suke magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila tun wani suke ganin ana musu mulkin danniya a kasar ta jamhuriyar kamaru tun shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da ɗaya a halin yanzu dai sun ce ba za ta taɓu ba wai bindiga a ruwa yau dai shekaru uku da rabi kenan da 'yan awaran suke ɗauki ba daɗi da jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru an da ake kashe al'umman da ba su ji ba ba su gani ba alhaji Alhaji Mutari Baminda ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a birnin Baminda ya mini tsokaci kamar haka. Kaga wannan haɗuwa da su 'yan aware shugaban su sai ko ayub tabe da waɗansu kamar su manco bbc da suka gana da wayansu manya daga cikin gwamnatin kamaru ghana da suka yi shirye-shirye ganin yadda za a samu yarjejeniya tsakanin 'yan aware da gwamnatin kamaru amma abin da za mu gane gwamnatin kamaru ba ta da manufa mai kyau wani lokaci wato sanda ta jira eh, majalisar ɗinkin duniya ta ce gara an tsayar da yaƙi a kowane waje saboda maganan shi wannan cuta da ya zo a samu nuka su shiga ko ta ina da ina shi ne yanzu su kuma gwamnatin kamaru take so ta yi wannan yarjejeniya da sai su amma kuma ina son gaya maka cewa gwamnati ta bari yan awa awara sun rarrabu kashi-kashi biyu yanzu kota ta samu ta yi magana da kashin sai sai sai ko ayyuka tabe waɗansu kashin ba za su yadda da abin da yake faɗa ba to saboda hakan nan zai yi tasiri amma tasiri ba za mu iya auna shi hakan nan ba shi ya saka kaga ko da yake an ma wannan yarjejeniya an ma magana amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar litinin da hana yaran makaranta saka eh, rigan zuwa makaranta sai saka kayan gida ba sa saka uniform da sauransu hare-hare kam a kulliyomi muna jin hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can tashin bindigan kuma yawanci da yake soja ne masu kai hari saboda wai su karasar da 'yan awari kuma mu duka mun san cewa yaran nan ba kariya za su yi ba in ba yarjejeniya aka yi suka sauke eh, makamai ba na biyu kuma su ma yaran an ba boys gaskiya ba su bar fulani da musulmai ba ma a wurare da yawa domin yawanci suna far musu suna kai musu hari da yake yawancin musulmai eh, su masu neman zaman lafiya ne suna zaune abin su sha aikin da yake na gaban su ka saka to saboda haka sukan iya kai musu hari su kwace musu dabbobin su su kashe su da sauransu to wannan ma duk waɗannan al'amuran da muke mun san karya eh, taka hakkin bil adama ne kamar yadda sojoji ba kawai ma suna harbi mutane ko ta wajen kuskure ba wani lokaci ko duka ko kwace kuɗi hannun mutum da karfi saboda yaƙi ba su dala ɗari na a hanyar mota ko jaka ko wani abin nan duk suna yi to waɗannan aika-aika da muka ganin nan shine muke ce abin da zai shafe shi tebur ne mu zauna a kan eh, su 'yan aware da gwamnati a zauna a kan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya ba gine-gine ba da sauransu ya a yi gine-gine ana cikin eh, yaƙi. jibrila ibrahim mai yaƙi ɗaya daga cikin masu faɗa aji a garin kumba da ke bangaren na yan aware. su fa sun gaya musu su ba sa nema wani matsayi a cikin gwamnatin kamaru su inda suke tsaye su a kan shaidai a ware a kan a ware suke kasansu su suke so na abin nan to kaga annan nan problem din yake kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa kasa ba za ta taba rabuwa ba to su kuma sun ce shaidai akan arabu suke su ba su taba ba za su taba yadda kuma su abin nan ba to kaga anan anan abin yake mawuya abin da yake mawuyaci ke da ciki domin ina ganin gaskiya wato samun daidaituwa da su domin sun ce ma gwamnati shi kan shayo tabin da aka suka dauke su suka je ya ce eh, condition da suka da ya ba su a rana su kwashe sojojinsu a shashin ingilishi kuma sun kwashe sun kwashe sojoji aka tsaye da wuta a sake duk wanda aka kama sannan a je a zauna a kan tebur a wani ƙasa daban a tattauna a ga yadda za a shirya amma ba wai a cikin kamaru nan ba kaga condition da ya ba su kenan a ranar ne kaga shi sa kaga ko da ministan eh, sayarwa na kamaru da ya fito yake magana yake cewa magana ake cewa sun nemi a shirya wani abin na maganan da ba a haka take ba bayan kuma hakan ne. Alhaji Ahmad Jibo mai ba da shawara ne a bangaren hukumar harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru. To sanin kowa ne eh, Muhammad Awal wannan zaman in gwamnati ita bata amince cewa an zauna ba. To har yanzu da abin na cikin duhu saboda shi Ayub Tabe shi ne ya bayyana cewa gwamnati ta nemi zama da shi a lokaci guda biyu. To gwamnati ta kuma ta fito ta ce bata taba nema ta zauna da shi ba. To domin yau tafiyan da ake a kasan can environment din in abubuwa ya juye yanzu gwamnati ta dauke karfin abubuwan in to domin shi phil marshal wanda yake nan shugaban red dragon shi mai jamu in a cashin libyalem cashin su um, batibom shi ma ya gudu domin bai nan domin an kama mutanen shi da sun nuna cewa ya gudu to yakin dai yanzu an dan samu sawa ba kadan to yanzu da in akwai tattaunawa in gwamnati ta amince cewa abu ne gaskiya ne yana yiwuwa ya yiwu to abu ne mai kyau mu daɗi muke je mu zaman lafiya muke nema muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci kowa ya zauna lafiya amma ya kasance kuma ƙarya ne domin cewa aikabe ya faɗa ne kawai ko don so ra'ayin shi to wannan kuma allahu a'lamu amma ni gani na nake ganin cewa yanzu tafiyan da ake yi shi aikabe bai zai iya magance komai a wannan tsakanin a wajen an aware ba saboda cewa mutane sun kakkasu a wannan jeji mutane kuma ba shi ba ne ba da shugaba eh, guda ɗaya kamar da can somi wannan matsalan yin da shi ayub tabe yana cewa cewa ne shugaban shi wannan yankin da suke neman in shi ambazoniya to kaga yanzu tun da aka kama shi an yanke mishi hurɗa da mutane da suke jeji bai san abubuwan da yake wucewa ba to shi sa yau ko an ce fito yayi magana wa zai ba ma ikon cewa gashi ku bar wannan sha'ani to kaga abu ne abu ne mai wuyan ganewa mai wuyan sha'ani sai dai mu ce to in ma gwamnati sun kasance da gaske ne sun saka wannan tsari na zama a tattauna a cikin kasar kamaru abu mai kyau ne abu ne kuma mafi ala da je kasan waje gwamnati mu mu zauna mu e mu maganci matsalolin mu to amma yanda gwamnati da ta fito ta karyata ta ce batu taba zama da ayyuka bai akan cewa tattaunawa a ga matsalan a ware ba to amma kaga shi yasa yanzu ba za mu iya cewa gashi gashi ba sai mun kara faɗaɗa bincike mu gano cewa wane ne yake karya domin shi ayyuka bai ya gaya ma mutane cewa gwamnati sun buƙace shi sun zauna gwamnati kuma sun karya suka ce ba su taba bukatan ayyuka bai su zauna a tattauna ba to ga matsala ne mai wuyan ganewa sai mun kama bakin zaren a nan ne zamu iya fitowa kenan mu ce za mu tofa albarkacin bakin mu da sahihiyan magana da kuma tsari Tsarin shugabannin 'yan awara sun gindaya waɗansu sharadodi kamar haka sun ce suna buƙatan gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ta fara janye jami'an tsaron da ta jibga a ɓangaren su sannan kuma a sako duk manyan shugabannin da aka gargame su a gidan yarin da ke birnin Yawunde haka duk waɗansu masu fada aji waɗanda suka tsallaka ƙasashen ƙetare domin yin gudun hijira sun ce suna buƙatan a yafe musu duk wani al'amuran da suka yi kuma su dawo su zauna tare da iyalinsu sannan za a iya warware rikicin da ke faruwa a bangaren na 'yan aware da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. dakatar shiri na gaba. Wasanni a takaice. tsare-tsare da mulkin cikin kasar jamhuriyar kamaru har yanzu ba su fitar da jadawalin fara gudanar da lali gaba a kasar ta kamaru kasancewar kasar ita ce za ta karbi bakunci na kasashen nahiyar afirka domin buga kotun zakarun cikin gida waɗanda ake bugawa a nahiyar mu ta afirka ƙungiyar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka ta tabbatar da mika wa kasar jamhuriyar kamaru hada gasar wanda za a gudanar a shekara na ɗaya idan har cutar covid-19 ta yi sauki a nahiyar mu ta afirka Zakari Sa'ad masanin harkokin wasanni ne a nahiyar mu ta Afirka ya yi mini karin haske kan al'amura. Eh Ita ma Garba a halin yanzu a kasar Kamaru komai ya tsaya cak ta fannin wasannin motsa jiki ta musamman ma wasan kwallon kafa. Domin a tafiyar da ake yi cutar COVID-19 ta tsayar da komai cak. ba damar da za a ce za a yi wato wasar motsa jiki kuma idan ka duba tafiyan da ake yi eh, kamar asibiti shirye take domin karbar wannan wato wa'annan bakoncin wato gasar saboda da akwai biki ne har biyu da 2021 da 2022 da yake ita hukumar wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka cup ta ɗage wannan gasar har zuwa wannan shekarun da na maka bayani da sunan kuma a tafiyan da ake yi ba a san lokacin da ita wannan cutar za a kawo karshen da kuma za a dakile ta ba a kasar kamaru duba da ci gaba da ainihin yaduwa take kawo yanzu kuma nake gaishe sa hukumar wasannin kwallon kafa a nahiyar nan kasar kamaru ba su fitar da ainihin e, jadawalin 'yan wasa da za su taka leda a gasar shan da na kofin afirka ba da kuma na zakarun wato nahiyar afirka da za a yi to kuma abu ne da yake ciwon al'umma tuwa kwarya duba da tsohon lokacin da aka kwashe babu wato wasanni a nan kasar kamaru to abu ne da ba yi shirin tunkarar wannan annobar ba ta zo ne kawai kwatsam kuma gashi abin na ci gaba da kamari a wannan kasar to da tafiya da ake yi eh, kamaru ita kanta babu wani abin da babu wani shirin da bata yi ba kamaru eh, ta yi shiri a shirin take filayen wasanni na nan kayayyakin more rayuwa na nan eh, sai dai wasu hanyoyi da ake cigaba da gyare-gyare saboda kasan lokacin damuna ake a yanzu ah, kuma ya tsaya amma insha Allah ga watan satumba Eh, zuwa da oktoba za a ci gaba da ayyuka duk da cewa dai ana yi amma ruwa kuma ah, damuna ne a kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a takaice an jin ra'ayoyin jama'a kan bayyana tunaninsu a daidai wani lokaci. Ko a Amurka da ya rage watanni hudu a yi zaben shugaban ƙasa. ƙuri'an jin ra'ayoyi sun yi nuni ga alƙiblar da gangamin yakin neman zaɓen ƙasar ya karkata da kuma matakan samun nasarar zaɓe. Ƙuri'o'in ra'ayoyin jama'a da wasu ma'aikatan Amurka suka gudanar na nuni da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kan gaba da shugaba Donald Trump a bincike na cikin gida da kuma jihohi da ake kwatantawa da fagen daga. Jacob Rubashkin mai sharhi ne akan harkokin siyasa ya ce a halin yanzu shugaban ƙasar bashi da wani matsayi mai karfi a fafatawar. ya ce lallai ba shi da wani tasiri jigilar kaya da kayayyakin taimako da kasar kamaru zuwa jamhuriyar afirka ta tsakiya mara gabar teku yana tafiyar a ainun lamarin da ke haifar da tankiya tsakanin kasashen biyu duk da yarjejeniyar cewa za a baiwa direbobin kamaru da aka tabbatar da basu da covid-19 dama shiga kasar a halin yanzu ana fama da karancin kayan gwajin cutar a kan iyakar lamarin da ke tilastawa motocin dakon kaya kwashe makonni suna jira amurka ta samu sabbin kamuwa da corona virus da sama da dubu sittin da hudu a jiya alhamis wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta addaba da suka hada da arizona california florida da kuma texas babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar amurka anthony s fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta su ta buɗe harkoki a jihohin har sai an kawo ƙarshen cutar da ke karuwa a jihohin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa kuma ta bada umarni. Sai injiniyan mu na yau. Aisha Sule ke muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.